Bismillah.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 a ba ta darajar ta da ta dace mu bar yawan fudda kuɗin mu waje muna sawo shinkawa babba muna zuwa muna ci wannan aiki da kuke tukuru gwamnatin nijar da al'ummar nijar suna shinshina muku bisa ƙoƙarin da kuke na kwaɗuka tashi ku noma shinkafa wadda 'yan nijar su shinkafa mai lahiya mai inganci muna cikin wanda suna goyon bayan ƙoƙarinku da haɗuka tashin da kuke shi ya sama gwamnatin nijar kamar yadda kuka sani musamman mai girma eh, president na shugaban kasa bazu muhammad tare da prime minister da gwamnati an wallafa wani kundi na dubara yanzu za a ƙara bunƙasa noman shinkawa wannan kundi an wallafa shi yau da kama wata kusan wata shida za a ko bakwai wata biyu na nasara na wannan shekara to menene ake nuhi ana nuhin wannan zunzurutun kuɗi da muke huda waje wajen fiye da miliyar 200 hankalin 'yan nijar ya dawo ga cewa mu da kanmu don kanmu mu tashi tsaye mu noma abin da za ci muna hidda kuɗi waje muna talautar da kasanmu wannan aiki da kuke gwamnatin nijar ta amince za a ƙara bunƙasawa akwai sabon proje-proje an tsara baicin noma ma da za a yi bakin eh, kamar maye mayan ruwa kamar isa da sauransu za a bunƙasa noman shinkawa na duk kwararra inda da kwai nijar wannan niyya akwai ta an tsara proje ya kai uku manya-manya kuma akwai wannan proje wanda bid take finance shi ma yana nan yana da hanku akwai niyya akwai himma cin noman shinkafa za a bunƙasa ya za a sarrafa ta a kawo eh, masu hannu da shuni su shiga cikin tsarin da hannu ɗaya bai wanke kansa insha Allah wannan haɗuka tashi da kuke za a ƙara kama muku a ƙara ci gaba yadda wata kai ba ma shinkafa a ce mun so ba har sai mun huda waje insha Allah ta da ƙoƙarinku da kokarin gwamnati da kokarin duka 'yan nijar da hannun da tsawon a ranar jiya ne a oje studio kalangu suka yi taron manema labarai tare da haɗin gwiwar unicef sun gabatar da wannan taron ne tare da shugabannin gidajen rediyo sun tattauna ne game da waɗansu shirye-shirye da ake son a ba da ƙarfi bisansu da ya shafi harkar yara tarbiyyarsu da kuma 'yancinsu ga dai ƙarin haske game da wannan taron taro ne wanda za mu yi tare da shugabanni na 'yan jarida wanda studio kalangu eh, take hulɗa da su don mu kutanta musu za mu shiga wani sabon tsari wani ne wanda da eh, unicef da fondation urundel suka shirya kuma wanda 'yan radio eh, wanda muke ce le radio eh, communautaire za su aikata wanga proje zai kwashe wata goma menene za a yi cikin wanga proje wanda muke ce ma radio don kare haƙƙin yara shirye-shirye ne za a yi na radio don a kwatanta ma masu saurare maza da mata menene haƙƙin yaro ya kumsa yaro menene haƙƙin shi saman kan Eh, a ba shi horo menene haƙin shi cikin society kamar eh, cikin al'umma al'umma ba ta iya sanin menene haƙin yaro sai da aiki na gidan radio sai muka ce su zo mu kwatanta musu menene wanga tsarin wanga ya kumsa menene aikin da su ya kamata su yi menene nauhin da ya rataya mu a gare mu mu yan studio kalango bancin wannan kwana biyu na wannan horo da za mu kwasha sai muka ce in aka ce haƙƙin yara menene haƙƙin yara za mu horar da su eh, wanga shugabannin 'yan jarida saman ka abin da muke ce ma le droit de l'enfant menene haƙƙin yaran kanshi ya kumsa in muka horar da su su kuma wannan shugabannin 'yan jarida za su koma a cikin kafanin labaransu su kuma su horar da abokan aikinsu don saboda aikin ba shugaba bane zan shi ba akwai da journalist da animator suna can su ne za su yi aikin wanga abin da muke ce ma radio don haƙƙin yara akwai ayyuka da yawa ciki akwai abin da muke cewa emission interactive wanda mutane za su kira su ba da ra'ayinsu akwai reportage wanda za a yi rahoto rahoto wanga projet a cikin yin shi za mu ganin wannan radio su 172 za mu zaɓa da 20 wanda muke cema le radio le plus performant wanda su suka ba da hazaƙa a cikin wanga projet akwai wani tukuci na musamman wanda unicef ta za a ba su aikin da za su yi kuma akwai dan alhakin su cikin wanga farashin abin da ya kamata a basu don saboda emission interactive za su za su yi rahoto za su kama mu mu fadakar da masu saurare maza da mata wani menene haƙin yara fatan mu eh, a ƙarshen wannan zama shugabannin radio su gane wani haƙi ne yara ta a gare su su gane yaya ne za su su kama mu don mu tahe da wannan proje riba su ce riba su ci dokalan gudu kasuwar katako tana ɗaya daga cikin manyan-manyan kasuwannin na ƙasar nijar da suke nan babban birnin yame hakan ya sa abokan aikin mu zagayawa cikin kasuwar domin ganin yadda kasuwar tafiyar kasuwar take tafiya ga dai rahoto daga bakin halima bukari katako babbar kasuwa ce da take nan a cikin babban birnin ya mai kasuwa ce da ake samun kayayyaki daban-daban wa'anda ake fitowa da su a cikin nan ga ƙasar mu ta Nijar saurin kuma ana fitowa da su ne a kasashen ketare katako na daga cikin manya-manyan kasuwin ne da ƙananan suke ɗokan ciko a haka kuma har da wa'anda suke talla a cikin gari duka a nan ne suke ɗoka ciko mu saurari 'yan kasuwa da ƙarin haske da kuma koke-koke da kira da suke yi ga gwamnati a kankanin nan akwai ta najeriya kuma akwai wacce ake kawo daga ghana akwai wacce ake kawo daga kasar nan a nan ake kawo ta kasuwar katako kuma dai babu laifi alhamdulillahi muna samun abinci a ciki kuma alheri sosai wallahi tana shigowa da yawa kuma shigo ta da yawa shine alkhairi a gurinmu saboda haka ne yake sa tana sauki muna saya kuma da sauki muna saya da sauki ana sayi gaskiya nan ma ana sayi kuma cikin gari ma ana sayi saboda tana da sauki kira na shine daya yan kasuwa yan sun kawo sai su mana sauki mu kuma ya zo saye cikin gari mu sai su da sauki kowa ya je nemi abinci Allah ya bashi albarka a ciki Ko wace sana'a gaskiya akwai dadinta akwai kuncinta dadinta shine in Allah ya jarabce ka ta tana mutuwa shine jarabta amma idan Allah ya kaddara ba ta mutuwa to kuma gaskiya alhamdulillah kana dai nan ga kashi uku take gare mu ke ga daga ta burkina ce waga ta ghana waga ta najeriya kenan kasa uku kenan da su muke unhwani ga kankana sannan na biyu mu wallahi bisa ga hanya duwan yana gala zamuna iyaka ke ga in najeriya mun kaito to kamin bakin iyaka kamin mazaka nan wallahi muna kashe kuɗi jika 150 bakin iyaka nan gana mun kaito gana da mun zaka tira zakinan muna kashe kusan wajen jika 750 kankana birkina muna kashe 600 muna roƙon gwamnati saboda allah da annabi allah ya tausaya muna gwalita abin ga mun ɗauko shi don mu ci da nanan ga ya zama to in muka zai ka bisa hanya duwan ya hana mana jin daɗi muna bara ga gwamnati don allah da allah bala tausaya mun da bisa gaugalar galalluwa da muke gani noman nijar da kankana bai isa mu dole sai mun ketara a tausaya mana dai ga kan kuɗin hanya. Kasuwar katako tana daga cikin ne da kasan ta Nijar take alfahari da ita. madalla masu kalam da saurare da wannan muka kawo karshen labaran namu na ranar yau a madadin abokai kinar da suka dafa min ni da ni shirya na gabata nake cewa muta lafiya masu